Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama da ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. jami'an hukumar yaƙi da fataucin mayagun ƙwayoyi ta balara sun kama wato man fetur na smogul kimanin lita dubu biyu akwai da ƙarin bayani tare da shugaban reshen hukumar ta balara annobar ciwon makoshi na shafar yankin difa mutane goma sha shida suka kamu da cutar daga cikinsu bakwai suka mutu jami'in ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin da ƙarin bayani a cikin shirin mu na musamman za mai da hankali kan sata da makami ko mai doka ta ce a kan wannan babban laifi za ku ji ƙarin bayani Tuma da yanzu ga labarin naku ɗaya ina bin ɗaya fiye da lita dubu biyu naman fetur na smogel shine adadin da hukumar yaƙi da fatocin miyagun ƙwayoyi reshen ballara ta kama a ranar asabar a cewar shugaban reshen man fetur ɗin na cikin bududuwa da aka ɓoye a cikin buhun hatsi masu tambarin wata ƙungiyar jin kai mu saurari ƙarin hasken sufetan 'yan sanda hassan abdusale shugaban reshen ballara a cikin rahoton hassan mummuni Wannan kamen ya kumshi da 78 na man fetur da aka ɓoye a ƙasan buhunan hatsi da ke da tambarin pam da aka fito da su daga yamai. Mai kayan ya sayi man fetur ɗin ne a wani gidan mai na yamai. Kayayyakin biyu za a kai su ne a wurare mabambanta. Man fetur za a kai shi zama a cikin gunduma filinge. Su kuma buhunan hatsin za a kai su Gosa a cikin gundumar Walam. Biyo bayan wannan kamen ƙwararrun masu bincike na jami'an polis na balle yara suna ci gaba da bincike bahuna da motar an saka su a hannunsu domin zurfafa bincike. A tesa kuma ma'aikatar tsabta ta yaba da ƙoƙarin 'yan kasuwa bisa tsarin yaƙi da kuma amfani da sai da kayan abincin da suka lalace. Ma'aikatar a tsawon lokaci ta ƙwace kayayyakin abinci da dama da lokacinsu ya wuce. Abdulaziz Mamman da aka fi sani da Mati shugaban ma'aikatar tsabta ta tesa a cikin rahoton Iliya Mummuni. ma'aikatan magajin garin tesawa da babban likita suna gewaya shaguna shaguna na bincike saboda abincin da aka kawo akwai lokacin da aka yi shi akwai adadin lokacin da ya kamata a ci shi wasu in ya wuce wani an lokacin shi kuma abu ne wanda akwai wanda kai tsaye ke tashi in ka lura akwai lokacin da mutane sai su ci abinci ka ji an kwan gida ana gudawa ko ciwon ciki ko menene gidan sai ka iske duka likita to wannan abubuwan duka yana da sanadiyya da wucewar lokacin da ya kamata mutum ya ci abinci abincin da muka yawan kama ya fannin ji ko na kwalba ko wanne na takarda mutane fi sabila 'yan kasuwa ma sai in jinjina musu damce duk ayyukan da suke suna kiyayewa kuma da shawarar da muke basu A yankin Difa wato yankin Difa na fama a hali yanzu da annobar cutar makoshi cikin mutane goma sha shida suka da suka kamu da cutar bakwai sun mutu daga ciki su a asibitoci guda uku na yankin. al'alamomin cutar da kuma hanyoyin rigakafin tare da mamman abdu sumaila shugaban tsare-tsare da bada labarai a ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin difa a cikin rahoton mani musa ita da ciwon makoshi duk guda ne daga makoshi ne yake farawa kuma bancin wannan an ba kai gauga kai likita ba kana ganin fiye lumhashin kama da kyan ne ga shi kuma yadda ake ana kamuwa daga iska ce haka ko an kana kusa da mutum yana tari ko ko yana atisha sai ga to dan abin da ke bulwan nan da ya like maka sai ga shi ne ke sa wannan mai amma ga kaya ma inda ke da wannan abin atishan nan an ka je ka taba ka sa ga hancinka ka mu aiki dan kana ciwon makoshi a kuma sassara kuma in ka kai ga zuwa likita ba kashe maka jini sai gani huskar ta ka duka ta ya holi jikinka duka ya holi kenan jinin ka ya rage kuma an za ka ci wani abinci man haɗi shi ma matsala ne kenan mutane su ba da ƙarin su shausha na yara da na mata shine rigakafin ta na kirkin bancin wannan ma a tsabtsaye muhalli kuma a tsabtace jiki Gamayar ƙasa da ƙasa na bikin ranar 29 ga watan Oktoba na kowace shekara da ranar duniya ta yaƙi da hawan jini ko AVC. A Zandara an yi wani taro na haɗin gwiwa tsakanin likitar Zandar da kuma tsangar likitanci ta jam'ar andres Salifu da zumar ganar da mutane cutar suga da kuma hawan jini. Dr. Isa Malam jibo likitan joji a cikin rahoton Aliketa. Da farko dai ya kamata a yi batun ciwon hawan jini wanda ke neman zama ruwan dare gama duniya a nan Nijar. Misali idan aka ɗauki cikin 'yan ƙasa uku ko biyu ɗaya daga cikin su na fama da wannan matsalar ta hawan jini. Abin da ya kamata a ba ƙarfi a nan shine wayar ma al'umma kai don su kula. Bayan hawan jini akwai cutar sukari diabetes wanda ita ma mutane da dama ne ke fama da ita a nan Nijar. Haka zalika tana daga cikin cututtuka wanda ke iya kawo matsalar ta AVC. sai kuma shan taba da giya da kuma zama wuri daya musamman ma rashin motsa jiki da sauransu. Muna da dubaru da dama na ɗaukar nauyin wannan matsalar babu wani bambanci tsakanin ƙoƙarin da ake yi a Yamai da kuma wanda muke yi a nan Zandar. Daga ranar 24 zuwa 31 ga watan Oktoba da aka yi bikin makon duniya na ilimi tare da kafofin watsa labarai bisa taken ilimi da kafofin watsa labarai aikin wuraren yanar gizo wata ajandar duniya ta zama tare cikin tsarin majalisar ɗinkin duniya muradu goma sha biyu ne aka kafa da mai da hankali musamman ma kan yarda da juna a matsayin ginshiƙan zaman jituwa wannan makon duniya ya mai da hankali hankali kan wuraren yanar gizo da damammakin bunƙasa dangantaka tare da hanyoyin inda ake samun na'urin yanar gizo da kuma sauran masu ruwa da tsaki domin ƙarfafa yarda da juna. Ƙungiyar ONG Swiss Aid ta Nijar ta shirya daga ranar 28 zuwa 31 ga watan Oktoba a Matan Kari, jihar Dogon Dutse da wani baje kolin kayan irin noma da na kiwo da kuma rarraba iri masu inganci da itatuwa da dai sauransu zuwa ga iyalai masu rauni cikin tsarin yaƙi da ƙarancin abinci. Ibrahim Abubakar Ganda mai kula da tsare-tsare na ONG Swiss Aid Niger a cikin rahoton alubawa Bawa. Eh, muhimmanci wannan kasuwar bashi kolin dan dai ta tallafa ma manoma ne suisse tana kama shekara cikin project action urgent success magida ta dubu biyu da ɗari biyar ta kama ma da ji an yi kama su tallafi na abinci an kai musu wake da da shinkafa da mai da gishiri kuma da gari na yara misula to bancin wannan tallafi na maka kuma an ka ƙarfa musu aikin noma ƙarfa ita kuma shine su samu iri mai kyau su samu kayan aiki kuma shi sa an kai wannan kwar an ka gayyaci duka masu harka na harka iri harka kayan noma su zo su baje kayan su mutane a basu take su gani su zaɓe su sosai su saye dan su je ga muna muna cikin lokacin noman rani aje a sa a yi noman rani kuma na damana ma inda damana ta zo a samu idi wanda za a sa a yi noman damana kenan shi samu tan samu amfani mai kyau kuma a samu a rage wahala ga talaka wala kiran da muka gare mu na farko dai zuwa ga manoma wanda muka ba lahi shine abin da an ka ba su ana son su yi amfani da shi ne to da lalle in bayan an kare wannan zamu je wa duka inda an kai wuri wuri mu gani abin da mi an kai da shi in ma ce maka ta ina an ka ta in abinci kuma shi iri yanka doka zamu je mu gani in ka shi baka mi bada Wurin haƙar ma'adinai na Kominak da ke ƙarƙashin ƙasa da ake haƙar ƙarfen Iranium an rufe shi tun ranar 31 ga watan Maris ɗin shekara ta 2021. Wani shirin farfado da yankin na kan hanya sai dai ƙungiyoyin ONG na Allah dai akai-akai da jinkiri da nawa wajen aiki. Firifan Arlete ya je yankin a ranar Juma'a domin ganewa idanunsa ci gaban ayyuka. almustapha usman firfan arlita a cikin rahoton mutari abdullahi A zahiri abin da na gani ya yi kyau sosai saboda ayyukan rusa wuraren idan aka ɗauka misali a cibiyar kamfanin rusa wuraren yana tafiya ɗari bisa ɗari. Abin ya kusa ƙarewa sannan a hankali. Ayyuka ne da aka yi na tsawon shekaru da dama. Kenan lalata su tsawon shekaru biyu abu ne mai wahala. Amma idan aka duba wani sashe na wajen eka saba'in da biyar cikin ɗari an rusa shi sannan abin yana ci gaba. déjà démoli par rapport à ça et ça progresse. Ma'aikatar Shari'a ta kaddamar a ranar Juma'a a Doso da wani zaman musanya tsakanin alkalai da kuma jami'an ma'aikatar da ke kula da takardun ƙasa da kare yara ƙanana kan samar ma waɗannan yara da takardun ƙasa. hayar Shefu, daraktar riƙon ƙwarya ta 'yancin ɗan Adam a ma'aikatar Shari'a ta bayyana muhimmancin takardun ƙasa ga rayuwar ɗan Adam a hukumance a cikin rahoton Ausi Abdurrahman. Dangance da hakan ne muka gano wani bangare na yaran da ya kamata gwamnati ta ba su kulawa ta musamman cewa da yaran da suka yi hannun riga da mahaifansu wanda ke fuskantar matsalar rashin iyalai wanda ke rayuwa gidan karbar marayu da makamantansu Su ke shan wahala wajen samun takardun zaman cikakken ɗan ƙasa cewa da takardun haihuwa da sauransu tunda ana musu dibin cewa ba su da mahaifan da suke kulawa da su yadda ya kamata mafi yawan su ma ɗiyan tsuntuwa ne saboda shine suke zaune a cikin irin wannan gidajen na karɓar marayu ba su da takarda ko ɗaya alhali ko wannan takardun suna da mahimmanci sosai ga rayuwar dan adam saboda duk mutumin da baya da takarda ta zaman dan kasa da ta haihuwa a shari'ance sai ma a ce kwata-kwata baya rayuwa a doron kasa yes juridiquement elle n'existe pas Dan wasan motsa jiki na kasar Nijar Abdulaziz Isifi ya lashe lambar zinari na masu nauyin kilogram 49 a gasar Russian Open Taekwondo da ta gudana daga ranar 22 zuwa 28 ga watan Oktoba a ƙasar Rasha. A dabra da gasar ƙungiyar wasan Taekwondo ta Afirka ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tare da ƙungiyar wasan Taekwondo ta Rasha a birnin Moscow domin bunƙasa wasan Afirka a cewar shafin Inside the Games. Wato tawagar Afirka ta Taekwondo na kunshe da wasu ƙasashen Afirka kamar Nijar, Mali, Kongo da Algeria da kuma ta shirya wata liyafa tare da kwamitin olympic na rasha. Can zusar mu na musamman sata da makami na cikin rukunin mayan laifuka hakan na bayyana cikin kundin hukunce-hukunce na ƙasa sai dai satar da aka aikata na tare da akalla abu uku masu muni. Dalilin kenan abokin aikin namu Anise Karim ya nemi ƙarin hasken juju a tahar Liman Ahmed ga yadda hira ta su ta kasance. Malam Juju me ake nufi sata da makami? Euh, da ƙudurin shari'a ya yi tanadi na 309 ya kamanta sata a matsayin mutum ya yi ƙoƙarin kwace wani abu mallakin wani. To, sata tana iya zama mai sauƙi ko sata da makami ko sata wacce ta yi ƙamari. Sata da makami a cikin dokar shari'a a lokacin da aka aikata satar kamar misali abubuwan da aka zayyana a cikin kudurin shari'a na 309 ko ya kasance sata da daddare ne aka yi ta ko sata ta gungun jama'a da kuma sata da makami ko kuma a cikin gidan mutum ko a wani waje ko kuma bayyana matsayin da ba na gaskiya ba ko amfani da abin hawa wanda ya shafi karhe ko kuma raƙumi da doki da dai sauransu a yayin da aka aikata sata da waɗannan abubuwa uku ana iya danganta sata da fashi da makami kayan da aka sata na da halayen laifi na sata? la valeur du bien volé. Daraja abin da aka sata bai kayyade matsayin sata da makami a yayin da ba a samu abubuwa ukun da aka zayyana a cikin kudiri na tara ba. Misali mutumin da ya saci wata kaddara ko yaya daraja ta take ko kuma girman sa bai zama daidai da sata da makami. Sai an samu abubuwa na uku na kuduri na 309. Misali a yi sata da dare da amfani da abin hawa ko ya kasance a gida. Aussi, par exemple, l'asile habitation. wani hukunci ne ya rataya kan sata da makami. Hukuncin euh, sata da makami ya danganta da yadda sata ta kasance. Idan aka aikata satar da abubuwan ukun da aka zana a cikin ƙuduri na tara hukuncin gidan kaso na tsawon shekara goma ne zuwa ashirin. Idan aka samu musgunawa ko aka ta mutum, to hukuncin ɗaurin kaso zai iya kasancewa daga shekara goma sha biyar zuwa talatin. Amma idan sata ta kasance da abubuwa hudu ko fiye da haka da aka zayyana a cikin wannan ƙuduri to daurin zai iya kasancewa na rai da rai idan mai sata ya kashe mutum ko kuma ya rauna tashi na ana iya yankewa mutum hukuncin kisa amma kokarin yin sata ana iya yi masa hukunci ɗaya da wanda ya sata. To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu. Yanzu lokaci yayi da zan haɗa ku da Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zarumanci kafin na ci gaba da sauraron studio Kalangu.